This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba biyar ga watan Maris. A babin rahotanni za a ji inda aka kwana a zargin da wata sanata ke ma shugaban majalisar dattawan Najeriya cewa ya ci zarafinta a baɗalance zargin da ya karyata. ya fito ya kare kansa ba maganan ya fito yana wasa da hankalin mutane bane ya shiga hankalinsa majalisa ba gurin wasa bane su zo su wa kasa aiki su tabbatar da cewa yunwa da talauci da abubuwan da ya addabi al'umma shi ya kamata a bi To a kan wannan batu za a kira a bayyana ra'ayi yau. Yaya kuke ganin irin waɗannan zarge-zargen musamman ma tsakanin wasu mata da na gaba da su a wuraren aiki a Najeriya kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce b kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafa da shirin da kasa ba kasawa ba wanda suleiman barma ke gabatarwa inda yau shirin zai kammala tattaunawa da malama fatima mali mai koyar da sana'o'in hannu amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jawabin da ya gabatar a daren jiya talata a taron haɗakar majalisun dokokin ƙasar shugaban Amurka Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa ƙasashe abokan cinikayya Amurka ya kuma yi alkawarin cewa za a ga ƙarin harajin nan gaba. sauran kasashe sun yi amfani da haraji don alfanan su shekaru da yawa yanzu mu ma lokacin mu ne a cewar trump a jawabin nasa na farko a gaban majalisar dokokin amurka wa'adin shugabancinsa na biyu kalaman shugaban dai na zuwa ne bayan da ya sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin da manyan kasashe abokan cinikayyar amurka guda biyu wato kanada da mexico ke shigar da su kasar ya kuma nanka harajin kashi 10 cikin 100 akan kayayyakin da ake shigo da su amurka daga china zuwa kashi 20 cikin 100 china dai ita ce babbar kasar cinikayyar amurka ta uku a duniya A jiya talatar 'yan majalisar dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce kasar na bukatar sauye-sauyen da suka dace kuma ya kamata Amurka ta taka rawar gani wajen jagorantar kasashen duniya a yayin da ta mai da martani akan jawabin da shugaba Donald Trump ya yi a taron haɗakar majalisun dokokin kasar a madadin 'yan jam'iyyar Democrat. Slotkin ta ce ya kamata farashin abubuwa kamar abinci, gidaje da kula da lafiya su sauka, kuma Trump bai da wani kwakwaran tsari na tunkarar matsalar. ta ce manufofin tattalin arzikin gwamnatinsa za su yi mummunan tasiri ga amurkawa a kowane bangare na rayuwarsu ciki har da tashin farashin kayayyaki saboda karin haraji da takaddamar cinikayya karuwar basussukan da kasar ke ci da kuma yiwuwar durkushewar tattalin arziki To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yammacin jiya talata cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine ɗin tsawon shekaru uku kenan. Yadda Trump ya bayyana wasiƙar ya je daidai da abin da Zelensky ya rubuta a shafin sada zumunta a jiyan inda ya ce a shirye Ukraine take ta tattauna ba tare da ɓata lokaci ba. kuma zai yi aiki a ƙarƙashin jagorancin Trump don cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce ya yi da na sanin muhawara mai zafi da ya yi da Trump a fadar White House a ranar Juma'ar da ta gabata. kuma har yanzu yana a shirye ya rattaba hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka. Sojojin Sudan ta kudu sun kewa gidan mataimakin shugaban ƙasar a babban birnin ƙasar a yau Laraba. kuma an kama wasu abokan hulɗarsa da yawa bayan da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke da alaƙa da shi ta mamaye wani sansanin soja da ke arewacin ƙasar. Bashar wanda adawar siyasarsa da shugaba Salva Kiir a baya ta kai ga janyo yakin basasa ya faɗa a makon da ya wuce cewa korar wasu daga cikin abokan hulɗarsu daga makaman gwamnati na barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakaninsa da kiyar a shekarar 2018 wadda ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi har mutane sama da 400 suka mutu. mataimakin babban hafsan sojan Ƙasar, janar gabriel duop lam wanda shi ma makusancin mashar ne an tsare shi a jiya talata saboda faɗan da ake yi a arewacin ƙasar yayin da aka kama abokin hulɗar mashar kuma ministan man Peter, pior kang chol da iyalinsa da kuma masu tsaronsa a yau laraba ba a dai bayyana dalilin kaman ba. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji zargin cin mutunci a badalance da sanata mai wakiltar kogi ta tsakiya natasha okwati adugan take ma shugaban majalisar dattawa sanata goswil okwabio na da ɗauki hankalin 'yan najeriya a zaman majalisar na yau laraba shugaban majalisar ya karyata zargin da ake masa daga abuja hawa umar ta haɗa mana wannan rahoton yayin da takaddama tsakanin shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Apabio, da 'yar majalisar dattawan daga jihar Kogi na Natasha Akpoti ke ci gaba da daukar hankalin mutane jama'a na ci gaba da faɗin albarkacin bakin su wannan ya kai ga har wasu kungiyoyi sun yi zanga-zanga a gaban majalisar na neman shi Akpabio ya ajiye mukamin sa an samu bambancin ra'ayi a tsakanin 'yan majalisar inda akasarin su ke mara baya ga shugaban majalisar amma wani sashe na majalisar sun zaɓi su yi shiru ba tare da nuna goyon baya ga wani wani bangare ba. Mai kungiyoyin kwadago ke cewa ne kan dambarwar. Comrade Nasir Kabir na NLC ya ce abin takaici ne. Ya fito ya kare kansa ba maganan ya fito yana wasa da hankalin mutane ba ne ya shiga hankalinsa majalisa ba gurin wasa ba ne. Su zo su wa kasa aiki su tabbatar da cewa yunwa da talauci da abubuwan da ya addabi al'umma shi ya kamata a bi ba maganan wayannan ruɓa-ruɓan abubuwan da ike kawa da kuma rashin gaskiya da rashin rikon amana shi zai tafiyar da ƙasar nan gaba. Majalisa sun zama yan anshin shata ka duba yadda shugaban kasa ke cin karansa ba babbaka ba wanda ita a fitowa ya nuna masa cewa ba a yi daidai ba muna nan muna zuba ido ko mun faɗa matsayin mu na yan gwagwarmaya mun yi tir da abin da ke faruwa kuma shugaban majalisa ya shiga taitayinsa ya daina wasa da hankalin al'umma mun yi tir da shugaban majalisa ko mun yi tir da abin da ke faruwa a majalisa kuma shugaban majalisa ya shiga taitayinsa ita ma yar gwagwarmayar kare martabar mata a arewa hajiya maryam mamman nasir ta ce hakan karan tsaye ne ga demokuraɗiyya wannan kawai ya nuna mana cewa ba demokuraɗiyya muke yi a kasar nan ba saboda me demokradiyya mulki ne na al'umma saboda al'umma wanda al'umma su suke to amma mazan najeriya sun nuna cewa mulkin demokradiyya nasu ne saboda kansu suke yi mu mata da muka haife su muke fitowa muke zaɓar su ba su ɗauke mu a bakin komai ba duk abu al'amari idan aka ce na mace ne a najeriya to wallahi sai an dukufar da shi duk inda zaki zagaya in dai mace ce sai kin ga inda za a kawo mata cikas a harkarta kuma tsoro ya hana ta ta fito ta magana babu wani abu na ci gaba da ake duk abin da in dai ci gaba ne ba za a yi shi ba ki duba ma ki duba ki ga mutanen da suke majalisar ita kanta majalisar dattawan su waye a wurin rubabbu ne fa wanda ba su san abin da suke ba fa rubabbun mutane aka kawo aka saka mana a wurin so ba zancen demokradiyya a Najeriya wallahi ta demokradiyya ta zama sori a Najeriya wallahi a dai halin da muke ciki ba demokradiyya ake ba shashanci ake yi kawai da zaman banza da cin kuɗi yanzu dai za a ci gaba da sa ido kan wannan. wannan dambarwar da ke neman karkatar da hankalin majalisar daga aikin tsara dokoki zuwa kariyar kai da sukar juna kan zargin laifukan rashin da'a hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya To gaida Hawa Umar da wannan rahoton. To kamar yadda muka ce a kan wannan batu na zargin shugaban majalisar dattawan Najeriya da yunkurin kwartanci za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi yau. Kafin nan ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke ban kwana da Fatima Mali mai aikin waye kai da ba da horon sana'o'in hannu a jihar Maradi. Gurgunta ba ciwo ba ne ba wata matsala ba ce ta rayuwa halitta ce cikin halittun da Ubangiji ya maka yana iya rage maka wasu. A jihar Bauchin Najeriya masu bukata ta musamman na korafi kan rashin samun aikin yi yayin da masu sana'o'in hannu daga cikinsu ke kokawa da rashin ciniki. irin wannan abubuwan wanda aka yi modernizing dinsa na zamani irin sake-saken su fulawa ba taka irin rum freshener din nan da kuma jakukuna da sauransu duk sun dawo sun koya mana amma in kai abin masu sayan shine aiki. kamar yadda aka je a makon da ya gabata shirin na ƙasa na ci gaba da tantaunawa da fatima mali mai ba da horo a fannin sana'o'in hannu da ayyukan faɗakarwa a gundumar da kwaro da ke jihar maradi a jamhuriyar niger. wannan mata ta yi karatun boko zuwa aji na uku na sakandare matakin farko kafin daga bisani ta mai da hankali wajen irin waɗannan ayyuka a kashi na ƙarshe na hirarsu da mansur sani Fatima ta jaddada mahimmancin karatu da sana'a a rayuwar masu tawaya. Saboda haka ta ta kira da kadda su bari a mai da su 'yan kallo a sahun jama'a. in ka samu ranka wannan to babu abin da zai sare maka goyo kuma ba ka wahala a rayuwarka za ka shi kanka kamar kowa wannan kasala rauni ne na shiki ba na zuciya raunin zuciya shi an matsala wanga lokaci wanda ka ga yana bara to ko da kawahun gare shi zuce shi matattaci ko bakin kohar ka ka zo ka aza dan tebur yanka bakin gwalgwado Allah maka asiri ga makarantu nan na ayyuka hannu kala kala ga sanan ga kungiyoyi nan suna tallafawa bakin gwalgwado kenan ai sai a ce alhamdulillah wanda da wasu wani sako ga nakasassu yan uwanki maza ko mata su jajirce ma rayuwa su hidda maran su kasala su ba zuciya su karhi su mai da kansu mutane kamar kowa gani duk cikin rayuwar gurgunta abu guda ne a ce ruga da gudu ce ne shi ɗaya ne an matsalaka mine ne ka fasa a rayuwa yan uwana dan Allah da annabi mu hidda makan makasala gurgunta ba ciwo ba ne rauni ne na jiki ba wata matsala ba ce ta rayuwa halitta ce cikin halittun da ubangiji ya maka yana iya rage maka wasu kenan bai kamata ba ka yi dogaro da wannan ragowa da ka samu ka maida ta abun ci baya na rayuwa ka maida kanka mutum kama kowa ka nemi na kanka ka ruha ma kanka asiri ka ruha ma eh, ziri ka asiri ka raba kanka da barace barace ka bar kanka da dauda ka bar kanka da yunwa don kawai dai a ɗauka a baka saboda me ka ruha ma kanka asiri tai ka tsabtace jikinka ka nemi sutura ka mai kyau da ɗan abin ganka ka wanke ka shigo al'umma ka yi rayuwarka ka nemi ɗattire da ka da inda ake aika a rage mutuwar zuciya a ruha ma kai asiri yan uwana guragu da makahi da sauransu To daga maraɗi za mu je jihar Bauchi inda nakasassu ke fama da matsalar rashin samun aikin yi duk kuwa da cewa da dama daga cikinsu sun yi karatu zuwa matakin difloma haka su ma waɗanda suka dogara da sana'o'in hannu don kare kansu daga kaskanci ba sa samun ɓatar da abubuwan da suke kerawa lamarin da ke tilastawa wasu daga cikinsu tara hannu a kan titi duk da cewa sun yi amanna bara ba abu bane da mutum zai mayar da shi sana'a kamar yadda ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane ya shaidawa abdulwahab muhammad sunana abdullahi usman kuma ni haifaffen karamar hukumar toro ne da ke jihar bauchi na ɗan taɓa karatu har zuwa matakin diploma na kammala tun shekara bakwai zuwa takwas da ya wuce amma har yanzu ban samu abin yi ba da zan samu in dogaro da kaina dukkan wata hanya da ya kamata in bi domin in ga na samu wannan aikin gaskiya abin ya ci tara ya ci tura kamar yaya har kungiyoyi muna tare da su irin namu na masu bukata ta musamman mun bi ta hanyar wayannan kungiyoyin da irin rubuce-rubuce da ya kamata don ko a yanzu irin rubuce-rubuce da shugabannin kungiyoyin mun suka yi na jiha da sauransu duka an tuttura su duka inda ya kamata amma Allah bai abin ya gagara kamar yadda na gaya ma na rike sakatare na kungiyar shi wannan national association of the blind din na karamar hukumar toro har na tsawon shekara takwas bayan haka yanzu haɗaɗɗiyar kungiyar da ake kiranta jonap na dukkan wasu jinsi na masu bukata ta musamman a yanzu haka ni pro ne na wannan kungiyar na karamar hukumar to ko da yara da muke kokarin mu tura su wannan makarantan duk wani yaron da ka tabo shi sai ka ga suna nuna maka to ku da kuka yi karatun ma ba ku samu abin yi ba balle mu yanzu da kuke kokarin ku tura mu mu je mu yi karatun to abin gaskiya na karya mana gwiwa akan haka matsala daga ina ne yake matsalan gaskiya daga gwamnati ne kamar ni yadda na baka misali da kaina har ga Allah iyayena sun yi kokari na yi karatun nan daga matakin firamare har zuwa secondary school don da na kammala sai na so in tafi gaban amma abin ya gagara daga karshe ranka da daɗe wallahi sai da na fara yin bara kamun na samu daman kammala wannan diploman da na gaya ma in aka ba da hutu in fita in je in yi bara in tara kuɗin da zan dawo in biya makaranta school fees na makaranta kuma da kuɗin abincin da zan ci a makaranta haka na samu dama na kammala don baran ba wai muna bukatan yin ta bane wallahi ranka daɗe mun tsani baran mu karan kanmu ba ma bukatan mu yi ta amma ya zama mana dole ne kuma kana ganin ka kammala dan ka samu abun dogaro da kanka amma abin ya gagara fannin karatun menene ka karanta na karanci social development course din da na ke. sai ce mana mu yi irin mu samu sana'o'i na irin handcraft na abubuwa da sauransu shi ma wannan na yi shi ina da satifiket din nashi na tsawon shekara daya inda muke irin koyon sake-sake irin sun kujeru da filo da sauran abubuwa baicin haka akwai yan uwanmu da aka tura lagos suka je suka yi irin wannan abubuwan wanda aka yi modernizing dinsa na zamani irin sake-saken su fulawa ba hada su irin room din nan Eh. da kuma jakukkuna da sauransu duk sun dawo sun kokoya mana amma labai in kai abin masu sayan shi ne aiki da kuma kayayyakin yin wayannan sake-saken suna da tsadan gaske duk in kai ka hada ka gaya ma mutum kuɗin to sai ka ga gaskiya ba mai tinkaran ka ya siya Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdullahi Usman da Fatima Mali da wakilan muryar Amurka Mansur Sani a Maradi da Abdulhab Muhammad a Bauchi sai producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya. gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan zargin da 'yar majalisar dattawa mai wakiltar kogi ta tsakiya sanata natasha okpoti odogan ke ma shugaban majalisar dattawan sanata goswin okpabio cewa ya yi yunkurin neman ta shi kuma ya ta zargin ya biyo bayan buƙatar ta canza wurin zama a majalisar yaya kuke ganin irin waɗannan zarge-zargen tsakanin wasu mata da na gaba da su a wuraren aiki da sauransu musamman a najeriya lambar da za a kira ita ce fili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to da alamar akwai kira daga bauchi wake kan layi a bauchi magana ibrahim kuma gamawa Muna tare da Malam Ibrahim. Muna jin ka, muna jin ka. Yau to da alamar layin ka da matsala. Yanzu bari mu koma kwantagora. Wake kan layi a kwanta gora? Ka almasi kana magana ga injiniya mai gero kwanta gora jihar Niger. Ka almasi. To muna jin ka. To gaskiya kalamasi ya dace su dan majalisa mu yi musu nasiha saboda majalisa ba wurin wasan yara ba ne. Ya dace su kama kansu su san abin da ya kai su majalisa. Bai dace ana tacce nake majalisa ba. An ce da tije a majalisar da tije an kake To irin wannan abubuwa bai dace ana su majalisa ba mafi Ya dace gaskiya su aka fi kyamun laidi. To mun gode da shawarar da ka bayar bari mu je mu nasarawa. Shafale. Assalamu alaikum suna na shafa ne kashe magaji dan ya Musa a kuma jihar nasara. Malam Ibrahim barka da yi. Barka da waraka muna jin ka. Malam Ibrahim wannan majalisar nan fa an ce na dattawa ne. Wannan mutum in yana da gaskiya ya fito ya kare kanshi. In bai da gaskiya kuma kafin ya kare kanshi ma sai ya sauka ya bar wannan kujerar. saboda ba za ta iya mishi karya ba ai ta ce akwai eh, eh, chatin da suka yi tsayi da shi saboda haka dole ne a tsaya da gaske tsayin daka a duba wannan magana don sun mai da mu kamar yara kawai najeriya suna lalata mana kasar nan kawai saboda haka ya sauka a yi bincike yana da laifi a cire shi a tsige shi kawai a canja wani tashi lafiya. to mun gode shafale har yanzu dai muna nasarawa wake kan layi a nasarawa. To alhamdulillah alhamdulillah kuna tare da karamar salimin likitan rediyo kuma nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa. To muna jin ka. to alhamdulillah to gaskiya wannan kazantar labari gaskiya ba shi da daɗi musamman daga ainihin majalisa ta dattawa wanda ita majalisa ce wanda ana takama da ita a faɗin kasa saboda haka bai kyau a ce ana cikin irin wannan yanayin ba kuma gaskiya ra'ayi na shine in dai har abin gaskiya ne to zai kyau a yi diskite kuma bai kamata ana cikin irin wannan kalmomin yana fita daga bakin dokta ba ya kamata su tsaftace wannan majalisa din ya kasance abubuwan da suke bai shafi abin da zai zama da kazanta duniya tana ji irin wannan ba gaskiya zai kyau a yi in dai gaskiya ne to ya janye saboda ya samu tufa kuma su daina irin wannan abu a daina ganin wani abu mai kama da haka to mun gode da shawararka daga nasara kuma bari mu je gashuwa wake kalla ya gashuwa Muna magana da Sadiya mai gidan sauro Rodo State. Muna jin ka. Ya kamata majalisar dattawa ta dinga abin da kamata bai kamata majalisa tana yin haka. Haka ta gabanni ne ya kamata su tsaya su bi doka yadda ya kamata. shi ne ainihin da talakan najeriya za mu daɗi a kan haka amma su da kansu wannan abin ne amfaninsa ya kamata su tsare gaskiya da amana da abin su jagorantu jama'a shi ne magana ta ni ne sadiya mai gida sauro gashuwa yau state to malam sani mun gode daga gashuwa bari mu je taraba wake kan layi a taraba eh suna tare da bukar mai kyayi daga marar bankin to malam bukar muna jinka ka ala da gaskiya bai kamata wuri kamar majalisa da aka ce da dattawa ba a hausa sai an ce dattin jere gaskiya mutum ya kirki ne to a ita abin da ya dace dacewa da aikin mai kwari a gane mai gaskiya kuma ba shi gaskiyansa a tashi lafiya na gode To mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu ketara jamhuriyar niger Wake kan layi a niger Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Magana Umama da Ali da ba kula gobe Arewa dogon dutse. Mm. To ni ina gani Najeriya suna fitowa demokaradiyya karan tsare sabida na saboda ne ga ana tun wannan ba da daina ba ya kamata a koma shawara a tsare ne ta da gobe ya ne ka Umma Ala Ali. To gaban kula gobe Arewa dogon dutse ke jagorar Nijar. To mun gode da shawararka bari mu je Adamawa wake kan layi a Adamawa. Dauda daga karamin hukuma mai cika daga jihar Adamawa. Muna jin kai Malam Dauda. To wannan majalisa namu dama sun daɗe ma irin wannan abu yana faruwa yanzu ne a cikin state To amma tsauraran bincike za a yi akan wannan abu. Allah kuma ya dada tona musu asiri. Allah kuma ya karbi haƙƙin talakawa a nan. yawa wato dai zargi ne dai har yanzu eh. ake zargi ne da dukkanin bangarorin ba wanda ya eh, san yawa to eh. mun gode da mun gode da shawararka yawa mu ma mun gode to bari mu koma kaduna wake kan layi a kaduna to suna na ibrahim alaramma daga cikin kaduna Malam ibrahim muna jinka To, ni zan ce wai in ba rami ne kawo maganar rami. Bai hmm. kamata a ce majalisa ta dattawa kuma a gaba dattawa ku tattare da su. Kuma ita ma wannan sanata ni ina ganin laifinta. Me yasa wannan abu ya faru tuntuni amma ba mu ji ta yi irin wannan korafin ba har sai da aka taba ta aka ce ta canza gurin zama sannan za ta fice wannan magana. abin da ya fi kamata a tsaya a bincike na gaskiya a shin ya aikata wannan ah, laifi da take zarginta da shi koko bai aikata ba in bai aikata ba a ba ta laifi in kuma ya aikata a ba shi laifi kuma ni ma ina goyon bayan ya sauka daga kan kujeran shi don a samu a binciken da ya kamata na gode to mu ma mun gode har yanzu dai mu makale a kaduna wake kan laye a kaduna abubakar malam nan cikin kare a karamar kuma da kubuwa jihar kaduna to malam abubakar to alhamdulillah mu dai tsakani da allah sama duk irin wannan kasashen kamar yadda yake faru a najeriya kuma idan a kasashen waje hakan ya faru ana mutum na sauka ba ma an ce sauka ba ya kamata ya sauka gudanar da bincike na hakika kuma ba a sa rai to shi ne wani gaskiyar lamari haka ne zai sa mu ga ana adalci amma idan irin wannan yana faruwa su ana jin manya ana shuce irin to kaga gaskiya ba ba a irin irin wannan abubuwa a kasar Najeriya ba Allah ta gudanar da na hakika kasar Najeriya ga kasar malam kar Allah ta ta shi ta Najeriya to mu ma mun gode Kaduna dai yan Kaduna sun rike mana kafa muna jin kawaki kallai alaikum kaduna to wake kallaye ko ina ne ma wake kallaye yanzu malam ibrahim kana magana da dan asabar mai fata daga yawon service state muna jin ka to wannan kes na natasha ya kamata gaskiya a bi mata kadin wannan zargi da take ma wannan bawan allah a je kotu kowa ya fidda nashi hujjoji na ji ta yi kira ga kafar sadarwa ta mtn cewa ta hidda wannan bayani da suka yi da shi a ba ta dama a kare mata mutuncin don Allah saboda irin haka ya sha faruwa a Najeriya amma ba ana taushe ma mata nasu haƙƙi a ba ta dama a bi mata kadinta eh, wannan shine na a mata uzuri don Allah a yi bincike tsakani da Allah duk wanda bai da gaskiya a bashi rashin gaskiya a ba mai gaskiya gaskiya fata za ku tashi lafiya. To mu ma muna ma wannan fatan bari mu je mu baucin a Kuba wake kala ya baucin. Muna da da Alhaji Sulaiman Bisko bakin kasuwar Gambaki karamar hukumar Katagum Azare jihar Bauchi. Muna jinka. ka. da muna kan hanyar abuja na kama ko ban ji a kan manduri da ake yawon yawa ana so ne a ji ra'ayin masu saurare kan wannan zargi da natasha sanata natasha mai wakiltar kogi ta tsakiya ke ma shugaban majalisar dattawan najeriya cewa ya yi yunkurin neman ta shi yasa yake mata wasu abubuwa haka kamar bai mata da kyau da yake bai ga fuska ba a majalisa menene ra'ayinka To a game da wannan tsarin aikin majalisa kenan? Eh. Eh ha ah, to gaskiyar magana shine kamata su kula da harkar talakawa in dai suka sa talaka a gaba ba kansu ba komi zai gyaru a majalisa amma in ya zama na san kansu ne ta samun irin wayannan matsaloli wato dan Allah dan annabi tun da muka zabe ku muka tura su ya kamata wato alhakin talaka ne ke gunsu su <laughs> to to mun gode da ra'ayinka mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice A jawabin da ya gabatar a daren jiya talata a taron haɗakar majalisun dokokin ƙasar, shugaban Amurka Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa ƙasashe abokan cinikayyar Amurka. Ya kuma ya alkawarin cewa za a ga ƙarin harajin nan gaba. Sauran ƙasashe sun yi amfani da haraji don alfanansu shekaru da yawa yanzu mu ma lokacinmu ne a cewar Trump a jawabin nasa na farko a gaban Majalisar Dokokin Amurka a wa'adin shugabancinsa na biyu. A jiya talata 'yar majalisar dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce kasar na bukatar sauye-sauyen da suka dace kuma ya kamata Amurka ta taka rawar gani wajen jagorantar kasashen duniya a yayin da ta mai da martani akan jawabin da shugaba Donald Trump ya yi a taron haɗakar majalisun dokokin kasar a madadin 'yan jam'iyyar Democrat. Ms. Lotkin ta ce ya kamata farashin abubuwa kamar abinci, gidaje da kulawar lafiya su sauka, kuma Trump bai da wani kwakwaran tsari na tunkarar matsalar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yammacin jiya talata cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine ɗan tsawon shekaru uku kenan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da producer mu Julie Resignation da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.